Timoti ta biyu Sura ta uku Amma ka fahimta, a zamanin ƙarshe za a sha wuya ƙwarai, mutane za su zama masu son kai, da masu son kuɗi, da masu ruba, da masu girman kai, da masu zage-zage, da marasa bin iyayensu, da masu butulci, da marasa tsarkaka, da marasa ƙauna, da masu riƙowa zuci, da masu yanke, da fajirai. da maƙetata da maƙiyan nagarta da maciya amana da masu taurin kai da masu homa da masu son annashuwa fiye da son Allah suna rike da siffofin ibada amma suna saba wa ikonta ka yi nesa da irin waɗannan mutane a cikinsu kuwa akwai masu saɗaɗawa su shiga gidajen mutane suna rinjayar mata marasa wayo waɗanda zunubi ya sha kansu muguwar sha'awa iri-iri kuma ta ɗauke musu hankali kullum suna koyo amma kullum sai su kasa kaiwa ga sanin gaskiya kamar yadda yanisu da yambirisu suka tara wa musa haka mutanen nan kuma suke tara wa gaskiya mutane ne masu bataccen hankali kwarai ban gaskiyarsu kuwa ta banza ce amma ba za su yi nisa ba don rashin hankalinsu zai bayyana ga kowa kamar na mutanen nan biyu. Kai kam, ka riga ka kiyaye koyarwata, da halina, da niyyata, da bangaskiyata, da haƙurina, da ƙaunata, da jimirina, da kuma yawan tsanani da wuyar da na sha, da suka same ni a Antakiya, da Ikoniya, da Listira, wato irin tsanance-tsanancen da na jure. Amma Ubangiji ya kubutar da ni daga cikinsu duka, labudda. duk masu niyyar zaman tsarkaka suna ga almasihu Yesu za su sha tsanani, mugayen mutane da masu ruɗi kuwa ƙara muni za su riƙa yi, suna yaudara ana kuma su amma kai kuwa ka zauna a kan abin da ka koya, ka kuma haƙaƙe gama ka san wurin waɗanda ka koye su, da kuma yadda tun kana ɗan ƙaramin yaro ka san littattafai masu tsarki. waɗanda suke koya maka hanyar samun ceto ta dalilin bangaskiya ga almasihu Yesu. Kowane nasi hurarre ne na Allah, mai amfani ne kuma wajen koyarwa, da tsawatarwa, da gyaran hali, da kuma tarbiyyar aikin adalci, domin bawan Allah ya zama cikakke, shiryayye sosai ga kowane kyakkyawan aiki.